Uzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yan masu kallon mu a wannan tasha ta Africa TV 3 mai albarka muna muku barka da shan ruwa da kuma wannan rana ta azumi na kwana na goma kenan a watan Ramadan muna fata an sha ruwa lafiya muna nan muna bayani akan watakila shawarwarin likita a watan azumi da kuma fa'idojin azumi a cikin nan adam a mun yi bayani kwanaki tara da suka wuce akan watakila yadda jiki yake amfani da abincin an da kuma yanda. azumi yake taimakawa ya yi mishi garan bawul jiki ya dawo ya zama yana aiki zamzamin da ya kamata to <clears throat> ɗaya daga cikin fa'idojin azumi shine yakan tafiyar da waɗansu matsaloli ma na lafiya ya zama cewa mutum in dama yana da laulayi misali ko yana da ciwo <clears throat> akan samu azumi yakan taimaka wajen watakila samun sauƙi to za mu kalli waɗanne irin abubuwa azumi yake kawowa misali yake taimakawa sannan kuma wanda suke suna da matsala misali ciwon suga hawan jini da waɗansu cututtuka wanne irin shawarwari za a basu idan watan azumi ya zo saboda dai mun sani akwai emergency akwai wanda yake misali ko da a ce eh, mutum bashi da lafiya ya samu matsala yana da azumi akwai yanda za a karya azumin saboda cuta saboda a ceci rai din ya so daga bai a rama azumin to wannan ah, ina ganin su ne za mu duba a yau za mu fara da misali ah, fa'idan da azumi ke kawowa misali ta wajen masu cututtuka shi dai azumi na farko yakan sa mutum ya haƙura wato problem da mutane suke da shi dama shine yawan rashin haƙuri mutum ya zama kawai da annan taɓa shi sai faɗa da sauransu da waye-waye to amma idan mutum yana jin yunwa yana azumi ko ba dan watakila <laughs> ba a ce addinin ba wani kawai in bai ci abinci ma kawai sai ga ya zama wani dan mummuni mummuni haka to ko me aka bi sai ya haƙura to kuma haɗi bugu da ƙari sai zama malamai suna wa'azi suna gaya mutane a fa'idojin watakila ya yafiya fa'idojin rashin tada hankali da sauransu sai zama na cewa yana taimakawa azumi kwarai da gaske wajen wannan idan mutum ya kasance misali yana da ciwon siga ko diabetes ke nake ce mishi da turancin likita to shi azumi yakan taimaka wajen gyara shi ainihin siga din ya zama na ta ɗan sauka saboda haka shi yasa ma idan watan azumi ya zo akwai waɗansu abubuwa da muka yi da shawarwari da muke ba masu ciwon siga cewa yadda suke shan maganin su kamun azumi ba zai yi su su lokacin azumi ba saboda lokaci ne wanda awa kusan goma sha biyu ba a cin abinci so bai kamata a ce mutum ya ce shi zai ci gaba da shan maganin shi yadda ya dace ba saboda shi misali ciwon siga maganin ciwon suga yakan sa mutum ya masu ma idan ya masa karfi da yawa kuma kamun ya somar da mutum yana ba da alamu wanda watakila duk wani wanda yake da ciwon siga ko yana allura ne ta magani ko kuma ƙwayoyi yake sha ya kamata likitansa ya masa bayani cewa to idan ka ji alamu iri kaza iri kaza iri kaza zan kawo su saboda mu fa'idanta ya kamata ka san cewa maganinka ne yayi karfi kuma dama shi ciwon siga ba a shan maganinsa sai ga abinci ga magani saboda abokin tafiyar magani ne tunda ina ganin watakila eh, ya kamata likitoci suna bayani ma masu ciwon siga cewa shi ciwon suga wato jiki yakan kasa sarrafa shi bulkodi kenan dan ko me muka ci in zai mana aiki a jiki sai an mai da shi glucose to shi jiki sai ya kasa sarrafawa saboda akwai sinadarin da yake taimakon jiki ya sarrafa bilkodi din ya dauke shi ya shigar da shi cikin wannan building block da muka yi magana wato kwayan halitta mafi karanta a jikin mutum shine cell don a nan ne duk na'urori da waɗansu abubuwa injinan aiki suke wanda za su markaɗa shi a samu ƙarfi na magana na gudu na cin abinci har da faɗa ma duk abin da za ka yi wanda yake na buƙatar wani energy sai an markaɗa glucose ya zama atp ake ce mishi adenosine triphosphate shine ƙarfin da mutum zai samu ya jikin shi da kuzari ya yi magana ya da sauransu to shi ciwon suga yakan zama akwai matsala ne ko dai babu wannan insulin ɗin shi wani sinadari ne yake taimakawa glucose in ya zo yana yawo a cikin jini sai ya ɗauke shi shiga da shi inda za a markaɗa shi din to waɗansu kan samu matsala cewa ba su da wannan insulin ɗin shine ake ce mishi type 1 diabetes wanda sai dai a rika musu allurar ta ma sannan akwai wanda kuma nasu kaifin aikin insulin ne yake dakushewa wanda shi baya zuwa sai sun kai kamar shekara 35 40 wani ma sai ya wuce to shi wani ake ce masa type 2 wanda shine yawanci wanda muka fi gani mu a nan shine type 2 diabetes matsalar da yake faruwa shine kaifin aikin insulin din ne yakan dakushe to kwayoyin maganin sukan zaburar da insulin din ne to saboda haka idan suka zaburar da shi zama ya yi fa'ida so idan aka zo ga abinci ga magani sai su yi aiki tare to ba su kallon mu za mu tsaya nan za mu dora a gobe insha Allah akan wannan bayani da yana da muhimmanci cewa menene eh, abin da ya kamata a ba shawara mai ciwon siga da watan azumi za mu ci gaba nan insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Tomorrow. Tomorrow.